هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون su da matayensu suna jin daɗi akan gidaje a ƙarƙashin inuwar aljanna mai daɗi